أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل المنون هي السبيل فجعلها فمن يكن لم ينتهج برجله فكعنقدي والصلاة والسلام على المصطفى الكريم الذي تلقى القرآن من لدن حكيم عليم وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى الجزاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wannan taro ne na ainihin wato iyayenmu mata muna roƙon Allah subhanahu wata'ala duk wanda ya halarci wannan taro Allah ya masa albarka wanda kuma suka yi niyyar halatta ba su samu dama ba muna roƙon Allah ta'ala ya ba su wato ladan niyya ɗin akwai faɗakoki wato da za mu a iya ɗan lokacin da aka baya a daidai wannan lokacin da mafi yawancin wasu idan an yi biki masu kiɗa suke kira amma Allah ta'ala cikin ikonsa ya zamanto a wannan lokacin wasu suna wajen wato inda za a yi karatu a nan kenan a daidai lokacin da wasu suka zama lalatattu daga cikinmu wato su matan kenan har yanzu suna nan a matsayinsu na musulmi yan uwanmu muna son su muna kaunar su muna roƙon Allah ya shiryar da su su zama shiryayyu gaba ta farko shine yadda rayuwa take gudana Allah subhanahu wata'ala ya ce inna fi khalqis samawati wal ardi lalle a cikin yadda Allah subhanahu wata'ala ya halici sammai da ƙasai wa ikhtilafil layli wan nahar da yadda dare da wuni suke sassabawa la'ayatin sai ce akwai abin lura amma ba ga kowa ba sai ce li'ulil albab ga mutane ma'abuta hankali a cikin halitta sama da ƙasa ne Allah ya ce mana malakum latar zuna lillahi wa ƙara me ya same ku me ya sa ba ku girmama Allah yadda ya kamata a girmama shi wa qad khalaqakum tsawara alhali Allah ya halicce ku hali bayan hali ku je ku bincika irin matakan da ɗan adam yake bi kafin ya zo duniya sannan Allah ya ce alam tarau ba kwa gani kaifa yadda khalaqa saba'a sab'a samawatin tibaqa Allah ya halici sammai guda bakwai wata akan wata ba suna rafke ba kaban an ɗora faifai babu wani mai gini da zai yi gini a duniya face san da zai yi gini sai ya ɗora dirka ko ginshiki ko foundation wanda zai rike masa ginin idan yi duk kwarewarsa kuwa injiniyarin amma Allah saboda shi ne al'azizu shi yasa ya ce matara min kalƙin rahmanin min tafawut fi kalƙin rahmanin min babu wanda ya taba daga irin shi ya ga sama tana da aibu ko tana da illa hal tara min futur sun marji'il basara karrataini yanqalibu ilai al-basaru kashi'an wa huwa kasir idan mutum yanzu ya daga bai gani ba in an jima ya ƙara ɗagawa ya ƙara ɗagawa ya ƙara ɗagawa zai ga yadda ganin nashi yake zai dawo ganin shi yana mai gajiyawa amma babu yadda za a iya ga wato aibu akan halittar da Allah subhanahu wata'ala yi na sama to a wajen halitta wato sama da ƙasa Allah ya yi bayani ya ce a antum ashaddu khalqan amis sama'u banaha ku kuka fi tsanani wajen halitta ko sama wacce Allah ya gina ta rafa'a samkaha sawaha wacce Allah ta'ala ya daga ta kuma ya daidaita ta to shi yasa sai yace la ayati akwai abun lura amma ba ga kowa ba sai mutanen da suke ma'abuta hankali wannan maganar da Allah subhanahu wata'ala ya yi da cewa kuma ya sanya dare da wuni suna yin saɓani sai ya ce akwai abin lura amma ba ga kowa ba ga ma'abuta hankali duk wani abu da kuka sani abin da yake farar da shi shine tafiyar dare da rana kuma tafiyar dare da rana ne yake rasar da shi al'imamu ibn duraidu yana cewa innal jadidai ne sababbi guda biyu idan mastawalaya ala jadidin adam ya hullul bila duk sanda suka nace masabo to sai sun kusanta shi zuwa ga tsufa me yake nufi aljadide ne sune al-lail wan naharu duk abin da dare da rana kuma suka nace ne ka ba shi lokaci idan babu za a samar da shi in an samar da shi kuma sai an rasar da shi shi yasa a dunkule sai Allah ta'ala ya ce mana inna ma masalul hayati dunya misalin wannan rayuwar da muke zaune a cikin ta ta duniya da wannan abubuwan da suke gudana sai Allah ya ce kama in anzalnahu minas sama'i kamar ruwa ne Allah ya saukar da shi daga sama a lokacin da rani yayi ƙasa ta kafi ta zama busasshiya da zaran Allah subhanahu wata'ala ya saukar da ruwa daga sama faqtalata bihi nabatul abu. sai wannan ruwan idan ya sauka sai ya cakuda da tsirin ƙasa idan wannan ruwan ya cakuda da tsirin ƙasa sai Allah ya ce mimma ya akulun nasu wal an'am a cikin abin da ƙasa take fitarwa na tsiri akwai wanda mutane suke ci akwai wanda mutane ba sa iya ci dabbobi ne suke ci Allah ya ce hatta idan aka akhadhatil ardu zukurufu hawa zayyanar. har sai idan ƙasa ta riƙe kwalliyarta ta ƙawatu a sanda damuna ta kama farko farko ko ta je tsakiya idan mutum ya je bayan gona ya kalli ciyayi irin yadda suke da kore zai ga suna da kyawu wajen kallo a ido hatta iza akhadhat al-ardu zukurufaha kenan wa zayyana kasa za ta yi kyau ta kawato daga nan Allah sai ya ce wa bannu ahluha annahum qadiruna alaiha mutanen da ke rayuwa a bayan ƙasa sai su ɗauka suna da iko a akan ta ataha Amurna laylan aw naharan umarninmu yana zuwa mu wannan san dare ya zo ya wuce rana ta zo ta wuce zuwan dare da rana yake sawa abin da ya tsiro a gona yana ɗan ƙarami lokaci idan ya a girbe shi sai Allah ya kamanta wani abu da wani abu da ba kowa a duniya Allah subhanahu wata'ala ya kawo annabi Adamu a cikin duniya a hankali a hankali a hankali mutane suna yawaita mutanen nan da suna yawaita wannan yana gini a can wannan yayi kaza wannan yana da mota hatta idza aqadat ardu zukurfaha har sai idan ƙasa ta rike kwalliyarta ta ƙawasu shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya nuna cewa duniya Allah ba zai tashe ta ba sai an cika ta da ado tukunna sannan sai Allah ya wargaza duniya tukunna shi yasa yanzu garin da babu local gamman suna neman a yi musu local gamman a wannan wajen inda babu service na MTN gulo ne bi mobile ne wacece wacece suna neman sai an kai musu sabis a wannan wajen gidan da yake na ƙasa ne idan an rushe kokari ake sai an yi na bulo a wajen gidan da yake na bulo ne kokari ake sai an mai da shi gidan sama hatta idza akadatil ardu zukurfaha har sai idan ƙasa ta riƙe kwalliyarta ta kawatu wa bannu ahluha annahum qadiruna alaiha yanda mafi yawancin mutanen da suke rayuwa a duniya sukan manta hatsarin da ke gabansu na fuskantar lahira nan gaba da kabari da wane ne shikenan ga dare yana zuwa ya tafi rana tana zuwa ta tafi sai Allah ya ce ha hasidan sai mu sanya wannan duniyar girbabbiya ka allam ta gana bil amsi kaman bata taba amfanar da komai jiya ba Allah ya ce wa manzon Allah wa yasalunaka anil jibali suna tambayar ka dangane da duwatsun duniya Allah ya ce fa qul yansikuha rabbi nasfa yace ubangiji na zai sheke su shekewa akwai lokacin da inda za a dawo da wata a cikinku Allah sai ke fayyadaru haƙa'an safsafa la tara fi ha'i wajen wala amta za a bar ƙasa ta zama faƙo za a yi mata lebur ɗaya ta yadda abinda bahaushe ke cewa in aka ajiye ki daga nan aka ce ki hango bangon duniya in idan ki zai iya hango ya hangowa domin Allah ya tashi kowa da kowa ya ruguza duniyar ya mai da ita bai ɗaya shi yasa yace inna nahnu narisul arda wa man alaiha wa ilaina yurja'un mu muke gadan ƙasa kuma duk wanda ya mutu sai ya koma wajen mu zaka mutu ka bar ma ɗanka kuɗi ka bar mai gida ki mutu ki bar ma 'ya'yanki kuɗi da gida su mutu su bar ma 'ya'yansu su mutu su bar ma 'ya'yansu akwai lokacin da Allah zai kashe kowa ba wanda zai gado daga ƙarshe kowa zai koma wajen Allah subhanahu wata'ala wannan fadakarwa ne a matakin farko bara Allah subhanahu wata'ala ya sa an yi azumi ku za ku zama shaida akwai waɗanda an yi azumin bara da su amma bana Allah ya kaddara ba a yi azumin da su ba daga wancan tenwan zuwa wannan tenwan ba a ƙarasa da su ba To a yanzu da nake magana kuke sauraro na babu wanda yake da tabbas a cikin ku cewa za a yi azumin da shi ba wanda yake da wannan tabbas wani malami ya ce ta min minar duniya fa na karahilun wa jir fa na almota labud da nazilun na'imuka fi duniya gururun wa hasaratun wa ka fi muhallin wa muhallun wa malmalu wa malu wal ahwalu illa labud da min yawmin turaddil wadaiu cewa tazawwad minar duniya ka yi guziri na aikin alheri ga wannan duniyar fa na karahilun lallai ke mai ne ki wannan duniyar sai daga ƙarshe yake cewa babu wata dukiya ko shekaru da mutum yake da shi face aro aka ɗauka aka bashi kuma in aka baka aro to dama ka zauna da shiri wanda ya baka aro akwai ran da zai dawo ce ka bashi kayan shi kuma in kana da mutunci baka isa baka ce ba za ka bayar ba shi yasa wani mutum da ya zo ya samu wani mutum yace ce na zo ka min nasiha yace zan faɗa maka abu guda hudu yace na farko idan Allah ta'ala zai ce a abu ka ƙi ya ce a bari ka ƙi bari ka yi tawaye ka daina cin arzikin Allah ai ya ce ba zai yi ba shi ya sa maganan abinci da waye da waye sai Allah ta'ala ya yi maganan cewa ku kuke fitar da tsarin ko mun ke fitar da shi ya ce na biyu in ku ba zai yi ba to ka daina ainihin wato saba ma Allah ko in za ka saba ma Allah ka saba ma Allah a inda bai sani ba bai san wajen ba kuma bai ganin ka ya ce ai ba zai yi ba sannan na uku ya ce idan za ka saba ma Allah ka saba ma Allah a inda yake mallakanka ne ba na Allah ba ne ya ce ba zai yi ba ya ce na hudu randa ya turo mala'iku ya ce su ɗauke ka ka faɗawa mala'ikun ka ce ba za ka ji ba wanda yake da wannan abin guda hudu arzikin da dubbawa zai kina shi ne inda kake zaune mallaka shi ne shi mallaka kuma duk abin da kai kafin ma kai ya san cewa za ka yi sannan ran da ya curo mala'iku ya ce a ɗauke ka duk duniya in ka ne babu wanda ya isa ya tsaya ya ce ba za a tafi da kai ba to wanda yake da wannan abubuwan guda hudu to duk mutumin da yake da hankali mace ko namiji babu wanda ya wajabta a kan shi irin ya sanya za su su zauna lafiya da shi irin Allah subhanahu ainihin wato wata'ala to saboda haka bara an yi wannan azumin da wasu shaida ne ku amma Allah ya kaddara bana ba za a yi wannan azumin da su ma to abin da yake wato faruwa shine da yawa daga cikin yan uwa musulmi sawa'un daga cikin maza ne ko daga cikin mata sai kaga idan ramadana ya gabato gab da gabatowar ramadana wanda ba sa sa hijabi in ramadana yanzu sun yi kokarin fara sa hijabi wanda ba sa zuwa makaranta sun yi ƙoƙarin fara zuwa makaranta wanda suke harkoki marasa kyau sun yi ƙoƙarin barin harkokin tabin da muke jin tsoro shine ki zo ki tuba cikin ramadana bayan ramadana ya wuce ta ajiye to idan kika ajiye kuma ba tabbas ba za ki ƙara kai wani ne wani ramadan ɗin? kuma kowane mutum ana tashin shi ne akan irin gwargwadon yadda mutum ya mutu saboda kan mutum ya mutu akan hanya mai kyau da niyya mai kyau sai Allah ya tashe shi akan ainihin wato wannan hanyar da ya mutu a ainihin wato kan wannan hanyar da ya mutu saboda haka wannan yana da muhimmanci a matakin gaba ta farko a lura da shi a kula da shi lallai idan mutum ya lizinci aiki mai kyau to alaman ya samu ci gaba a rayuwar shi alaman ya samu ci gaba a rayuwar shi yin zamantu ya ci gaba da wannan aikin kari ya koma baya akan wannan ne Allah ya ce mana wa fi zalika falyatana fasil mutanafisu akan wannan ne masu gwagwarmaya suke yin gwagwarmaya ake rige-rige ake tsere da haka masu rige-rige da tsere su tashi su yi rige-rige da tsere akan layi na ba za ka yi dawanin ya tsara ka biyayya ga Allah subhanahu wata'ala ba wannan gaba ta farko kenan gaba ta biyu shine abin da ya shafi yana da kyau 'yan uwanmu mata su fahimci rayuwa imani yana tsakanin abu guda biyu ibn al-qayyim ya ce imani ga baki ɗayan shi nisfin fi sabar wa nisfin fi shukur imani rabi yana cikin gode ma Allah ne rabi kuma yana cikin wato haƙuri yar uwa idan Allah ya sa ki yace ki sa hijabi ki haƙura ki sa idan Allah ya ce ki sallah ki haƙura ki in Allah ya ce ki ma mijinki biyayya ki haƙura ki idan Allah ya ce ki ma iyayenki biyayya ki haƙura ki wanda Allah ya sa shi abu ya ce ya yi haƙuri ya ƙi idan aka je lahira in Allah ya damƙi mutum ya sa shi wuta to a lokacin sai Allah ya ce miki isbiru aula tasbiru sawa'un alaikum a yanzu ko ki haƙuri ko Allah ya sa kada ki haƙuri yanzu duka ɗaya ki zaɓi wannan kike so babu wani abu da zaki Allah ya ji tausayin ki ba za ki kuka ba ki kuka saboda bala'in kuka a ce to aya kamata a tausaya miki saboda kin yi kuka da yawa ya kamata a tausauta miki a'a sannan ba za ki shiru ba saboda bala'in yin shiru a ce to a ya kamata a tausasa miki saboda kina da bala'in dauriya sai Allah ya ce miki isbiru aw la tasbiru sawa'un alaikum ta wannan gaba ne muke so mu tunatar a mataki na biyu kafin mu je inda ya kamata mu ainihin wato je na biyu sai abin da ya shafi gode ma Allah subhanahu wata'ala da yawa daga cikin mutane suna ma Allah godiyar maye me godiyar maye shine idan Allah ya yi maka abu mai kyau kai ma ya kamata ka yi aiki ka gode ma Allah ta hanyar abu mai kyau sai mutum ya ma Allah godiyar maye yanzu wata za ta zo tana buƙatar aure addin da ake karatu sai ta rubutu a sa ta cikin addu'a Allah ya ba ta miji sai Allah ya ba ta miji alal aƙalli ya kamata a ce idan ta samu mijinta ya auren to ta kira bayan Allah ke walima ta raye sunnar manzan Allah ta ciyar da bayan Allah wannan shine alama ta gode ma Allah akan ni'imar da Allah ya mata da sai a gayyato su wane ne matsiyata a gayyato su wane ne a gayyato su wane ne tun daga an an ce gobe ne daurin aure to yau za a fara tsokanan Allah rigima gobe ma a yi wato washe gari ma ranar ɗaurin aure yi to dama tun da ku an yi haka to a jira abin da zai biyu ba amma Allah ya ce la'in shakartu wallahi in dai ne muku ni'ima kuka gode mun ni Allah na na kuma sai na ƙara muku na ta ba yadda za a yi Allah ya ma dan adam ni'ima ya gode ma Allah ta hanyar aiki kuma Allah bai ƙara masa ba don babu wanda yake Allah cika magana ɗan adam wanda yake da kamala ma in yi magana yana cika na Allah subhanahu wata'ala idan yi magana a ce Allah subhanahu wata'ala ba zai cika ba to wannan yana da matuƙar muhimmanci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Allah ya yi masa ni'ima ya zaɓe shi a matsayin annabin da ya fi kowane annabi matsayi da daraja a wajen Allah mu ƙiyamun leli tashi a yi sallah da daddare ba wajibi ba ne a kanmu amma wajibi ne a kan manzan Allah nana aisha ta kalli irin yanayin tsayuwar dare da annabi yake abdullahi ɗan abbas yana ba da labari cewa wata rana ya je gidan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya kwana a gidan da ya kwana a gidan sai ya ga annabi yana sallah da ya ga annabi yana sallah sai ya tashi sai ya alula sai ya kabbarta sallah sai ya zo bi manzon Allah ya ce wallahi na niyyar in yi mugun abu aka ce mai kai ne ya ce wallahi na ne in yi zamana in ce ba zan iya yin sallah ba manzon Allah ya sallah shi shi kadai don manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fara sallah da ya fara sallah ya ɗauko suratul baƙara abdullahi dan abbas yace ina tsammanin za a yi ruku'u da ya gama bakara sai ya tsallake sai ya kama suratul nisa'i da ya gama suratul nisa'i sai ya dawo sai ya ɗauki ali imrana wanda ya karanta sama da hizo goma a tsaye kuma ya ce yayin karatun ne a hankali a hankali idan ya zo inda ya kamata a roƙi Allah akan rahama ya roƙa inda ya kamata a roƙi tsari akan azaba manzon Allah ya roƙa yace da ya zo ya yi ruku'u daɗewar da ya a tsaye yana karanta wannan surorin ya kai daɗewar da ya a ruku'u kafin ya ɗago haka ake yin sallar da na aisha ta kalli irin yanayin sallar wani lokaci kafar manzon Allah ya kan yi sallar har sai ta kumbura ta ya zai takura ma kanshi bayan Allah ya ce masa ya gafarta masa abin da ke gaba da abin da ke baya in yayi sai manzon Allah ya bata amsa yake mata afala akuna abdan shakura yanzu ni ba zan zamanto bawa mai godiya ba kenan duk abin da Allah ya wa annabi na matsayi da daraja a duniya da lahira shi kuma yanzu annabi wannan aikin da yake yi yana gode ma Allah ne akan ni'iman da Allah subhanahu wata'ala ya yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama saboda haka wannan yana da muhimmanci yana da kyau duk wanda Allah ya yi masa wata ni'ima akan wani abu to ya gode ma Allah ta hanyar aiki mai kyau sai ɗalibai su rubuto jarabawa su rubuto idan jarabawa mai zafi ta taso ya kamata a sa su cikin addu'a su rubuta can majalisin su rubuta can masallatin, sai an sa su addu'a sun ci jarabawan maimakon bayan jarabawan su gode ma Allah ta hanyar aiki sai kai ka ji labari sun shirya picnic fati, koftel fati, bala'i fati, tashin hankali fati, wane ne wane ne haka ake saboda haka wannan ba ƙa'ida ba ce ta mai imani mutumin da yake da imani cikakke manzon Allah ya ce ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khairun wa laysa li ahadin illa lil mu'min al'amarin mumini yana da ban mamaki idan alheri ya same shi zai sha yayi abubuwan da ya kamata ya gode ma Allah in kuma babu sai ainihin wato haƙura wannan ita ce ainihin wato gaba ta ainihin wato biyu gaba ta ainihin wato uku shine abin da ya shafi wato babi na tarbiyya wannan haɗuwa wato sunan shi shine ku ababen tambaya ne mata a gaban Allah subhanahu a akan amanar da Allah subhanahu ta'ala ya baku muna bayan ku duk wani mutum a duniya da ya kai wani matsayi ko shi waye to za ka samu sai ya samu gudunmawar wata mace sawa'un mamashi ko yashi ko matar shi dole sai ya samu gudunmawar wata mata sannan yake samu ya kai wannan matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a matsayin shi na siyayyen halitta na na Khadija Allah ya kara mata yadda ta ba da gudunmawa mai yawa wajen wato isar da da'awar manzon Allah ta ba da kaso mai yawa sai sa saboda alkawari da amana da gaskiya da na Khadija ta tsarewa manzan Allah har ta mutu ta koma zuwa ga Allah manzon Allah bai hada ta da wata ba balma saboda girmamawa da karramawa da mutuntawa bayan na Khadija ta koma zuwa ga Allah duk kawayen na Khadija annabi ya ta gaba da girmama su in kin shigo gida ya ɗauko kujera ya ajiye miki ya karrama ki ya mutunta ki ya miki gaisuwa ta mutunci ce wannan Allah sarki uwar Khadija ce ba za mu manta da khadija ba khadija ta yi mana kaza ta yi kaza ta yi kana wani lokaci sai ya sa a siyo rago ko sa sai a yayyanka naman akwai kawayen khadija sai ce a kai ma a kai ma a kai saboda irin gudunmuwa da nana khadija ta baya idan an yi magana sai ce wallahi ba za mu manta da nana khadija ba domin innaha kanat wa kanat wa kanat nana khadija ta kasance tayi tayi tayi ita ce mace ta farko da ta fara yin imani a cikin mata a duniyar addinin musulunci wannan hatta lokacin da manzon Allah ya samu kanshi cikin damuwa bayan ya je kogon hira sun haɗu da mala'ika ya dawo ya ce mata lullube ni lullube ni na ga wani abu da ta kalli irin yanayin da manzon Allah yake ciki su ce wa manzon Allah ta faɗa masa wasu kalmomi masu daɗi wanda yana daga cikin abubuwan da ya kamata mata su koya abin da zai baku mamaki wato irin usulubi da yadda matan magabata suka tafi yadda shi a di yadda ake ganin wato zamani ya ci gaba a yanzu wallahi wani abu sai ka ga a zamanance in ka ɗauko mace ɗaya a wancan lokacin ka ɗauko yanzu sai ka tara mata da yawa kafin ka samu ɗaya wacce za ta iya ɗabbaƙa abin da wancan ta yi na na ji da ta faɗi wasu kalmomi ga Manzan Allah ta ce wallahi har abada Allah ba zai wulaƙanta ka ba saboda kana sadar da zumunci kana da gaskiya kana da riƙon amana kana taimakon wanda ya shiga cikin wahala kana yin kaza ba ma wannan ba sai ta ɗauki manzan Allah suka tafi wajen warkata bin Naufal bayan ya ba manzon Allah labari annabi ya ba shi labarin abin da ya gani warƙata ya ce kwantar da hankalinka ba wani matsala ba ne abin da ka gani mala'ikan da yake zuwa ma annabi Musa da Isa ne ga un umm musulun un umm musulun mamar Anas bin Malik ita ce matar da ta ba da gudunmuwa a cikin addinin musulunci don haka ake cewa a al'ummar manzan Allah kaka babu matar da sadakin ke kai tsadar na umm musulun abu ɗalha ya zo yana santa da aure zai aure ta ta kalla abu ɗalha ta ce ka kalle ka ka gani kai kyakkyawa ne bayan kyakkyawa ne kai kana da kuɗi kai ba ma irin mutumin da za ka zo ka ce kana son mace ne a ce ba a san ka amma sai dai matsala shi ne ni musulma ce kai kuma ba musulmi ba kuma Allah ya ce lahun na hillun lahun wa lahun yuhilluna lahun ma dama akwai wannan shamakin to kai baka halatta a wajena ba ni ma ban halatta a wajenka ba amma ga sharaɗi guda ɗaya. idan ka yadda za ka shiga addinin musulunci ni kuma na yadda ka addinin musulunci ya zamanto ne sadakin aure tsakanin ni da kai Abu Talha ya ce ya yadda amma matakin farko cewa ya dala duk wannan surutun banza shi ke ba ki ga kuɗi ba ne illa kin ga kuɗi ada tinkin an gama magana shi tsammanin shi haka yake tsammani ya zo ya buga ya buga ya buga ya buga ba ta yadda ba to daga baya da cewa zai musulunta ta ce ya bi hannun mandan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya musulunta Anas dan Maliku ɗa ne ga ummu Sulaimu bayan sarrabu da mahaifin shi Malik saboda matsala ta shi musulmi ne baban Anas ba musulmi ba bane Anas dan Maliku yana ɗan ƙarami mamashi un musulmin ta ɗauke shi ta kai shi gidan manzan Allah ta ce gashi nan wannan yaron na baka shi duk abin da kake so na aiki a duniya ya maka anas manzan Allah ya yi masa addu'a akan abu guda hudu kuma duka Allah ya karba yace Allah ya ba anas kuɗi Allah ya ba shi shekaru da kuma Allah ya ba shi ɗaya kuma Allah ya shigar da shi aljanna Allah ya ba anas shekaru ya fi shekara ɗari da ashirin kafin ya rasu sai da ta kai anas ba ma yawan azumi saboda yawan shekaru yace Allah ya ba anas yaya da yawa anas sai da ya haifi ɗari da ashirin 'yaya da biyar yace Allah ya ba anas dukiya sai da anas ya zama bultibuloniya yace kuma Allah ya shigar da anas aljanna kuma Allah ya karba addu'an manzon Allah saboda hidima da ya ga annabi shekara goma shi yasa yana daga cikin sahabbai guda shida ko bakwai wannan suka fi kowa ruwai ruwaito hadisai masu yawa saboda zaman shi a gidan annabi to anas dan malik yana ba da labari cewa bayan an zo an yi aure un musulai mamashi da abu ɗalha sun haifi yaro bayan sun haifi yaro sai aka waye gari yaron bai da lafiya da abu ɗalha ya fita da ya fita shikenan sai ya dawo kafin ya dawo yaron ya rasu da yaron ya rasu sai in musulmi sai ta tara mutanen gidansa ta ce kada wanda ya kuskure ya ba mijina labari cewa dan shi ya mutu ku bari ni da kaina zan faɗa ne ka gan yanzu ne Allah ya kiyaye zamanin wani nan ba sai da a cillo ma waya ba a ce to baban wane a cillo waya tare da kuka da ka ji waya haɗe da kuka shikenan kai ma ka san akwai matsala ta faru a gidan amma tara mutanen gidan ta ita ce kada wanda ya kuskure ya faɗa mai ni zan faɗa mai da kaina ga abin da ya faru da ya dawo ta shirya ma wani yanayi na tarban miji irin wanda ya sha bamban da sauran ranakun da take ya zo ta ajiye mai abinci ya sha ya yi kaza ya duk abin da ya kamata a yi na kyakkyawar mu'amala tsakanin mace da namiji sai ta tambaye shi sai ta ce mai gida zan tambaye ka da Allah yanzu idan kana nan gidan ka je ka aro kayan mutanen can gidan ka yi amfani da shi ka ji daɗi bayan ka ji daɗi sai masu kayan suka zo suka ce a ba su kayan su don Allah ya kamata mutum ya ce ba zai bayar ba sai ke ta wannan rashin mutunci ne in ba rashin mutunci ba ka aro kayan mutane ka yi amfani da shi ka ji daɗi kuma sun zo sun ce ka basu ka ce ba za ka bayar ba a ya kamata ka bayar kuma kai godiya ne sai ta ce to gaskiya kai ma ka yi haƙuri ka nemi lada a wajen Allah akan ɗanka kai ma ba naka bane ne shi ya karɓa abinda ummu sulaim ta ce kenan to wannan Anas yana ba da labari a wannan lokacin ya je yin faɗawa annabi abin da ya faru manzon Allah ya ce ina roƙon Allah ya sanya albarka akan rayuwar ku ta aure abin da ya shafi gaba suka haifi ɗan abdullahi wannan yaron abdullahi da ya taso ya yi aure ya haifi ‘ya'ya guda tara sahabin yake ba da labari yace dukansu mahaddata alƙur'ani babu wanda bai haddace alƙur'ani ba to wannan aiki ne da yake gaban wato iyayenmu mata suna da gudunmawa mai yawa wajen gyaran al'umma sannan suna da gudunmawa mai yawa da za su bayar wajen ainihin wato lalacewar al'umma shi yasa yar uwa kafin ki aure dan da zai za ki haifa ya zo duniya yana da haƙƙi a kanki kuma wannan haƙƙin za ki tsaya gaban Allah sai Allah subhanahu wata'ala ya tambaye ki akan wannan haƙƙin daga cikin haƙƙin shine dole ki tunanin mijin da za ki zaɓo ma ɗanki kafin ki yi wa kafin ki ainihin wato ya aure kamar yadda yake zama wajibi akan namiji ya yi tunanin mahaifiyar da zai auro ma ɗanshi kafin ya yi wa kafin ya ainihin wato yi auren sannan ga matar ainihin wato fir'auna wanda babu wani arni da Allah ya kira sunan shi so saba'in da hudu a cikin littafin Allah sai fir'auna amma matan fir'auna ta ba da gudunmawa mai yawa wajen ci gaba da rayuwar annabi musa alaihi salatu wassalam sannan gari zafi ya yi ɗimi aka baza cewa duk matar da ta haifi ɗa za ta kawo yaron a yanka sanda aka haifi annabi Musa bayan an kawo shi matar Fir'auna ita ta kawo shawara cewa la taqtuluhu asa an yanfa'ana aw nattakhidahu waladan wa hum la yash'urun ranka dade farin ciki ya tabbata gare ni ya tabbata gare ka wannan yaron kada mu kashe shi nan gaba ina tsammanin in Allah da zai mana amfani ta kawo wannan ainihin wato shawaran sannan uwa uba sukutum ga baiwar Allah babba ita ce na na Maryamu wanda Allah subhanahu wata'ala ya ambaci sunanta a cikin alkur'ani waje sai dode har wajen so 32 Allah yana ambatan na na Maryamu amma Allah ya faɗi dalilin da yasa ya fifita ta akan sauran matan duniya duk wata mace a cikin duniyan nan da Qur'ani yayi magana akan ta in an tashi sai da a ce wa mar'atuwani wa amma na na Maryamu ita kaɗai Allah subhanahu wata'ala ya ambaci sunanta a cikin alkur'ani me dalili saboda na maryamu ta hori iyaye sannan kuma ita kanta mutuniyar kirki ne shi yasa sanda ta haifi annabi isa tana da furejo idan ta taso ya za ta dan faro mutane Allah ya ba ta garantin cewa ta tafi kawai duk wanda ya tambaye ta ina ta samu wannan yaron ta nuna yaron zai magana zai kare ta kace magana ta shiru dan ta dauko annabi Isa ta shigo cikin jama'a da shi Allah ya ce fa atat bihi ta tahmiluhu Kwalu ya maryamu ji iki shi amfariya aka zo aka ce kin zo da abun kunya ya ce maryamu babu ki anan garin ba mutumin banda ba ne. sannan mamaki ba mazinaciya ba ce, ke ina kika je kika samu wannan yaron sai ke nuni ta ce ku tambaye shi da annabi Isa ya fara magana ya fara ce musu ni bawan Allah ne A ne atani alkitaba waja'alani nabiyya waja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa barran biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran shaqiya wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'athu haya haka annabi isa ya ci gaba da ainihin wato yi musu maganganu to saboda haka wajibi daga cikin wajibai da yake kan iyaye mata shine su ji tsoron Allah su kula da tarbiyyar yaransa tun lokacin da yara suke kanana a babi na tarbiyya kullum kana kubuta ne gaban Allah idan kai iya abin da za ka yi amma idan ba ka yi komai ma ka ce wai zamani ne ai Allah ya kawo mu da yadda zamani ne Allah zai kawo ka kuma haka ma akwai lokacin da Allah zai iya kai ka wuta saboda saboda ainihin wato zamanin yanzu mun shaida ne mun karanta a cikin alkur'ani annabi nuhu ya yi iya abin da zai wajen tarbiyya ɗan shi na ka lalacewa ɗan shi ba zai shafe shi ba dan ya iya abin da zai iya yi da haka duk wanda Allah ya ɗora masa nauyi mace ko namiji to ba zai iya sauke wannan nauyin ba a gaban Allah sai idan yayi iya kokarin shi sannan zai iya ainihin wato kubuta a gaban Allah subhanahu wata'ala da haka wannan yana da ainihin wato matakar muhimmanci akan abin da ya shafi babi na ainihin wato tarbiyya idan mutum yana da ɗa mace ko namiji tarbiyya ta farko da zai fara masa shine alaƙar shi tsakanin shi da Allah ke kyau ka nuna masa Allah yana da girma fiye da na kowa sannan sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan shine abu na farko babu abin da ke sa alaƙa ta yanki har abada irin tsakanin Allah da bawa irin wato abin da ya shafi shirka akwai wani bawan Allah ya samu kuɗi da ya samu kuɗi ya yi kuɗi ta hanyar haram to mutane yanzu wato sharri yi yawa yake amma alheri karanci yake a musulunci duk mutumin da yayi abu ko muka ga yana abu to ba zauna ya kamata yi a gefe ba yi munafuncin shi a tashi ba haka ya kamata a yi ba a same shi a tura wani mutum ya je masa nasiha idan ya gyara to dama alhamdulillah haka ake so don ba su ake banna ta ci gaba da yaduwa cikin al'ummar musulmi ba in kuma bai gyara ba ku kun sauke nauyin da Allah ya ɗora muku a kanku wasu na zargin ya samu kuɗi ta hanyar haram wani ɗan uwa ya tashi ya je ya same shi ya masa nasiha kuma alhamdulillah da ya je ya masa nasiha ta wannan hanyar sai nasihan ta ainihin wato zama karɓaɓɓiya to haka ya kamata ya zama zamanto akwai irin wannan ta'awun ɗin a cikin addinin musulunci idan mutum ne abu a je a yi masa nasiha kullum kuna yin addu'a kuna ce Allahumma inni a'udhu bika min fitnatil mahaya wal mamat idan ka tambayi mutum me fitnatul mahaya sai ce ma babanka ya mutu mota ka ta mutu dan ka ya mutu ba shi bane fitnatul mahaya wal mamat ba shi bane wallahi yar uwa babu fitina a rayuwa irin ran da zaki mutu ki koma zuwa ga Allah kina hada haƙƙin Allah da wani da zaran kika mutu akan wannan gabar to shikenan an shiga uku yau ga harka nan ta mutanen da ake kiran su wato bokaye su ma yanzu malamai ake kiran su yana daga cikin zaluncin da ake yi mai karanta ƙur'ani da sunna malami ne mai bokanci ma shi ma boka malami ne kowa ma malami ne yanzu shi yasa waccan hanyar idan ka buɗe ta ka buɗe shago ka zama cikakken arni da gaske to kana buɗe ta kafin shekara sai ga kayi kuɗi kana da manyan manyan motocin amma in dai karantar da mutane za ka yi to dole ka tashi ka nemi sana'a in ka ba za ka wulaƙanta ba wanda zai ɗauko sisin shi ya baka to sai ya zamanto maza suna mu'amala da bokaye amma kaso tamanin cikin masu mu'amala da bokaye mata ne saboda haka su ji tsoron Allah su dina wannan duniyar gabaki ɗaya kwana nawa za a yi a cikinta a watsi kwana nawa za a yi a watsi a ainihin wato cikinta wanda harkar bokanci yanzu ci gaba take ruruwa take karuwa take to irin wannan mata su ji tsoron Allah su nisanci irin wannan duk abin da Allah bai baka ba wallahi babu wanda ya isa ya baka abinda kuma Allah ya baka babu wanda ya isa yi ya hana ka to wannan yana daga cikin tarbiya da ya kamata a san da yaro yake tasowa yana karkashin kimatta ko namiji ya zama to yana da wannan karfin imanin a zuciyar shi da kuma wannan dogaro ga Allah subhanahu wata'ala wanda yanzu al'amari na abin da ya shafi bokanci da bokaye wato ya kai inda ya kai kuma yana tabbatar muku ni na yi karatu a makarantar allo wanda daga baya in ba daga bayan nan ba ban taba karatu a islamiyya ba duk abin da ya shafa harkar asiri da tsafi da laƙani ba wanda ban sani ba cikin shi da wajen shi billahi allazi la ilaha illa huwa duk wanda kuka da an ce yana ba da asiri yana yi ne na faɗa muku yana amfani da aljanu ne abin yake yi shi kuma aljanu ƙa'ida ba za su taɓa yadda su yi mu'amala da kai ba sai sun kawo maka wani sharaɗi wanda za ka kafirce ma Allah gwargwadon kuma yadda ka kai wajen kangare ma Allah gwargwadon su kuma yadda za su kai wajen biya maka bukata Don aljani Allah ya hore masa sauri akan abu wani bawan Allah ya dawo da cefanen shi yana sauri ya zo ya ga mota a Kano ana da dawanau dawanau bagarba ta yi kusa sai ya shiga ashe bai sani ba ya shiga mota aljanu ne bai wuce minti biyar ba sai ya ji ana cewa to jama'a mun zo cana. ba za mu tsaya ba daga nan sai bangon duniya na cana ya sauka sai ya ji an turo shi yana buɗe idan shi kuma sai gan shi a cana bai wuce minti biyar ba ke yin wannan saurin da aljani yake da shi wajen yin abu ya sa ɗan adam yana ganin aljani yana da wani tasirin da a iya kama kafa da shi wajen yin abu wajen biyan wata bukata ko neman tsari akan wani abu ta shi yasa wahidi abdulsalam bali a littafin shi a sarimul battar fi tasaddi lis-saharatil ashrar ya kawo cewa idan aljani zai yi mu'amala da kai ta irin wannan hanya gwargwadon kangarewa kuwa gwargwadon irin sharaɗin da yake bashi har sai da ta kai ta kawo cikin malamai a nan ƙasar masu irin wannan aikin akwai wanda saboda tsabar galaɗi in an je an same shi sai sai Allah ya kasa ne aka zo wajen haka zai faɗa ke sa mannan Allah yake man ta kahinan rafan, fasa fasa'alahu an shay'in fasaddaqahu fi ma ƙulu. faqad kafara bima unzila ala muhammadin sallallahu alaihi wasallama to da kin tashi kin je wajen irin wannan mutanen annabi yace kina tambaye su wani abu kafin ki su baki amsa to lam tuqbala salatuka ne yawman sai kin yi sallah ta kwana arba'in Allah bai karba ba kuma in baki ba in kin je lahira ki ci duka wallahi sannan in suka faɗa abu kika yadda manzon Allah ya ce kin kafirce mu Qur'ani daga bango zuwa bango wani mutum ya tashi ya je wajen shi irin waɗannan mutanen yace na zo da bukata ne yace me bukatar ka yace yanzu yana bukatar jari ne akwai wani balarabe da suke mu'amala da shi a kasashen laraba yana so zai ji wajen shi yace to ka je ka yi biza in ka yi biza ka yi komai ka dawo ka yadda za ka yi kwana uku ba ka yi sallah ba yace ya yadda zai yi kwana uku bai yi sallah ba ya je ya yi biza ya yi komai ya bashi abin da zai bashi ya sa hannun shi aljihu yace kada ka kuskura ka fara gaisawa da kowa a duniya sai wannan balaraba saboda haka duk yadda zaka yi ta sallama assala bare yadda ya fito da hannun aljihu ba sai da ya haura ya tashi ya tafi ya je ya karɓo kuɗi ya fi na dala ainihin wato miliyan biyu ya dawo to illar da ke ciki ya karbo kayan ya dawo shi wanda aka karbo kayan shi sai dai in an je gaban Allah ya yi magana amma a nan duniya har abada ba zai iya magana bai ce a bashi kuɗin shi dan girman Allah wanda ya haka ya taimaka maka ne ko ya kashe ka manzon Allah fa cewa ya latu addunnal huquqa ila ahli yawmal qiyama wallahi sai an da haƙƙi zuwa ga masu haƙƙin ranar alkiyama ya mai ƙaho da ke amfani da ƙahonta ta tunkuri mara ƙaho idan an je gaban Allah sai an sa ma mara ƙahon ƙaho ta rama tunkurinta a gaban Allah to kai wani sai zai daure maka gindi ya ce ka ci dukiyar mutane ki ci dukiyar mutane ke kuma kina ganin kamar idan kin cikin ci wallahi wanda ya miki wannan ya kashe ki ya ainihin wato wulakanta ki amma ba za ki gane ba sai idan an je gaban Allah subhanahu wataala to wanda za su ba shi sharadi sai mun yadda za mu yi maka aiki mu biya maka bukata mu a matsayin mu na aljanu amma abin da muke so shine za ka rubuta qur'ani da jinin haila wani su ce mun yadda za mu yi mu'amala da kai amma abin da muke so sai ka kwanta da mamaka wani su ce mun yadda za mu yi mu'amala da kai amma sai ka je ka raba qur'ani hizo talatin ka ɗaure a ƙafa nan ka je ka tattaka ka shiga bayi da shi kana kiran sunayen wasu aljanun haka fa ake su wa'annan mutanen suke mu'amala kuma ku bincika ku gani kaka ba a taɓa samun mutumin da ya ɗauki wannan hanyar ba kuma ya kyakkyawan ƙarshe wallahi duk wanda ya ɗauki hanyar idan ya zo mutuwa kafin ya mutu sai kaji yana ba da labari ga abin da ya ga abin da ya faru shi yasa kowane mutum ana ana ana tashin shi ne gwargwadon yadda ya mutu akwai wata baiwa Allah wani malami yana ba da labari da tara su abin da ya faru da tara su bayan an ainihin wato yi mata likafani an je kafin a sata a kabari duk sanda aka ainihin wato sakin aka ja hannun bayan hannun ya koma yadda yake sai hannun ya ƙara dawa sai ya tsaya haka idan an saki hannun sai hannun ya ƙara dawa sai ya tsaya haka sai aka zo aka tambayi mutanen gidan a wani hali ta mutu sai suka ce a lokacin da ta kabbarta sallah tana tsaye irin tsayuwar sallah a haka ta mutu a wannan halin Allah subhanahu wa ta'ala ya dauki ranta kenan yanzu za ta je ta tsaya a gaban Allah a hali irin nawa a hali irin na mai sallah a wannan halin za ta je ta tsaya a gaban Allah wanda ya mutu a halin irin hali na mutanen kirki to wannan alama ce rayuwa ta yi kyau to yanzu ku kaddara inda a ce a aikin banza ne a za ta mutu a irin wannan halin za ta mutu wani bawan Allah ya daɗe yana kiran sallah ladan ne yana ladanci gab da rayuwar shi sai Allah ya jarabce shi da rashin lafiya baya ita shi baya ita shi ya je masallaci ya kira sallah to wani wannan abun yana damun shi da abun yake kwana da abun yake tashi a gab da rayuwar ta zo karshe yace yana roƙon Allah in akwai wani abu da yayi ma Allah Allah ya haramta masa je ya ci gaba da kiran sallah har ya mutu to yana roƙon Allah ya yafi mu ranan nan a rana ta ƙarshe ranar da zai koma zuwa ga Allah yana kwanci a kan gado sai Allah ya bashi ikon ya tashi tsaye a daidai lokacin da mai kiran sallah ya fara kiran sallah idan ya ce Allahu akbar Allah akbar sai ya bi shi sai su maimaita ta a da mai kiran sallan ya gama kiran sallah ya ce la ilaha illallah shi ma yana cewa la ilaha illallah sai ya faɗi sai cika yi ba asu kullu abdul alama mata alaihi saboda ka in kika mutu akan hanya wajen zuwa gidan bokaye wajen zuwa gidan yan damfara wajen zuwa wane ne shikenan ana tashi ranar alkiyama sai Allah ya ce mutazul yawma ayyuhal mujrim a ware a fita daban ya ku mujrimai ke ma kin san zaki tashi a layin mujrimai ne a layin ainihin wato masu laifi irin wannan abun yana nan yana ainihin wato faruwa a cikin al'umma duk abin da Allah ta'ala bai yi ba to babu wanda ya sai makashe sa ko masu sihirin Allah ya ce wa ma hum bidarrin bihi min ahadin illa bi iznillah in kuma kika ga wata ta yi amfani da hanyar ta cutar da ke to Allah ya zaɓa a matsayin abun jarrabawa ne don ya jarraba imaniki don dama mun ce rayuwa iri biyu ne ko Allah ya baka a duniya ko kuma ya hana ka idan Allah ya baka jarrabawa ne in ya hana ka ma jarrabawa ne da haka da Allah yake bayarwa dama ba kuɗi ne kawai ko kaza akwai jarrabawa ta ƴaƴa wani Allah ya bashi jarrabawan da ya masa ya gani zai ɗora ƴaƴan kan yadda ya dace wani a hana shi a gani zai yi haƙuri ko ba zai haƙuri ba wani Allah ya bashi lafiya me jarraba wanda aka masa ta ɓangaren lafiya a gani zai bauta ma Allah da lafiyan ko ba zai bauta ma Allah ba wani kuma Allah ya jarrabe shi ba shi rashin lafiya a gani zai haƙura ko ba zai haƙura ba shikenan kalas haka rayuwar take ainihin wato tafiya Da wannan gabas tana da muhimmanci da haka mata su ji tsoron Allah akan irin waɗannan ainihin wato abubuwan sannan gaba ta biyu iyayenmu mata su yi ƙoƙari su zamanto masu gaskiya a ainihin wato rayuwarsu kar yarinya ke ta taso ta ce zamani ne duk abin da ta yi ke ba ruwanki aikan a'a ba haka bane shi yasa ka'ida mace ba ta zuwa wuta sai da ɗayan hudu ko babanta ko wanta ko kaninta ko mahaifinta sai ta shaki wani sannan za su tafi wani za su tafi ainihin wato wuta kuma duk wanda ya ga ana yin barna yana da ikon ya hana barnar da yi magana ba to idan ya tsaya gaban Allah sai Allah subhanahu wata'ala ya ainihin wato tambaye shi kwanan nan akwai wani abu da ya faru a wata unguwa akwai wani dan wasan fim Allah ya kiyaye wai an kira shi ranar nan gidan TV ana fira da shi bayan yana dan harkan fim ko yana da sana'ar menene ana dan fira da shi bayan ana fira da shi ana waye waye shikenan sai aka ce ta ko zai bada lambar wayar shi sai ce eh zai bada lambar wayar shi sai bada lambar wayar shi to dai ba da lambar shi dama akwai wata yarinya an mata aure auren ba ta cika san auren ba tana zaune sai ta dauki lambar wayan da ta dauki lambar wayan ta kira shi yau ta kira shi gobe ta kira shi jibu ce ita ba mata aure ba ce ta yi masa direction din inda zai zo ya same ta tana zaune a gidan mijinta ba shi kuma ya tashi ya zo ya zo ya same ta da ya zo ya same ta mijin ba mai yawan zama a gida bane musamman irin da yamma har zuwa karfe goma na dare sai ta ce nan inda take zaune tana zaune a wajen kakarta ne kuma kakar ba ta nan tana shika dan haka yanzu a ɗakin ita kaɗai ke, me zai hana ba zai daure ya zo ya shigo gidan ba ashe ashe ɗakin mijinta ne shi kuma ya ɗauka da gaske ba mata aure ba ce ya shigo yau ya shigo gobe ranar nan mijin ya manta kawai sai ya dawo ya ɗauki wani abu kawai yana zuwa kan gada sai ya gama tashi da wani da wannan wani irin cin amana ne da ake da shi yasa irin wannan fina-finan da kuma wato littattafan soyayya da mata suke karantawa su ji tsoron Allah musamman watan Ramadana da za a shiga yanzu wata ba ta da aikin daga kallon zi aflam sai movie channel sai NBC sai wace wata kuma sai ta tura a karɓo mata kaset guda goma kowane guda ɗaya awa bakwai sai ta cewa wai ai yafi zaman banda saboda ka da ba abin da za ta yi bari ta zo ta kalli wannan billahi lazi gara zaman banda da kallon wannan abu kuma in kika je gaban Allah sai an tambaye ki akan wannan bata lokacin da kika ainihin wato yi akan shi an je an bude wata makaranta a Kano ana so ƴan matan musulmi su karatun science idan aka zo jaraba gabaki sai su fadi daga su ta Hausa sai ai arki duk malaman makarantar suka kasa gane me matsalar sai wani malami yace to shi yana ganin abin da za a yi idan randa da ɗalibai za su fito gobe kenan daga hall zuwa aji kowace yarinya a zazzage jakarta ta game ke cikin jakar shikenan aka karɓi wannan shawarar duk yarinya da ta fito daga hall za ta tafi aji sai a ce ke zo nan zazzage littattafanki sai a zazzage sai a ga ko littattafan hausa a ciki a ranar sai da suka tara littattafai sun fi guda dubu na hausa za a je aji ne malamin ya shigo aji yana english mathematics physics chemistry ita kuma akan cinye ta ga littafin soyayya tana karantawa saboda haka hankalinta baki ɗaya bai kan karatun shi sa sai ai karatun sai ta fada ainihin wato jarraba wannan ya taimaka a irin wannan hanyoyin ƴan mata da samari yanzu sun koyi ƙarya sun zama makaryata Allah ya kiyaye saboda haka sun koyi yaudara da hanyar yaudara da yadda ake yaudara ta wannan hanya to saboda haka ya kamata su ji tsoron Allah su nisanta kansu da irin wa'ancan abibadan Allah subhanahu ta'ala ya shirye da mu to saboda haka kamar yadda aka ce karatun ba zai wuce awa ɗaya ba da ƴan kai abinda muke roƙon Allah subhanahu wata'ala Allah ya sa mu cika da imani kuma wannan munasaba ta aure ce ko eh wannan auren muna roƙon Allah ya sa masa albarka cikin tunu da rigingimu da hayaniya da barazana irin na aure na wannan zamanin da ake fuskanta wannan aure albarkar taruwar da muka a nan wajen muna roƙon Allah ya kare Allah subhanahu wata'ala wanda suke da auren Allah ya taya su zaman auren wanda kuma ba su da shi muna roƙon Allah ta'ala ya azurta su da mazan kirki idan ainihin wato mata ne in mata ne Allah aza su da mazan kirki Allahumma allimna ma yanfa'una dan insha Allah za mu tsaya nan Allahumma allimna ma yanfa'una warfa'na bima allamtana Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arina al-batila batilan warzuqna ittinaba subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin